Okay. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com sauraro yusuf abdullahi ne ke muku sallama a shirye-shirye mu na musamman da muke kawo muku daga nan oshin murya amurka da ke birnin yamai a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin washington dc to a cikin shirin za ku ji cewa daidai lokacin da zabukan gama gari ke kara karatowa a jamhuriyar nijar al'amarin canza sheka daga wannan jam'iyyar zuwa waccan ne ke neman zama ruwan dare gama duniya sannan za a ji cewa kasar amurka ta taya tarayyar najeriya muna rabuwa da cutar shan inna har yanzu dai a tarayyar najeriya akwai wata hira ta musamman da wakilin muryar amurka a abuja madina dauda ta yi da dr hakim baba ahmed mai magana da yawan kungiyar dattawan arewa kan shawarar gyaran kundin tsarin mulkin kasar akwai shirin kuwa bar gida da shirin jaridun nijar sannan mu kammala da shirin murya amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarun duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Yayin da ya rage makonni tara gudanar da zaɓe a Amurka, shugaban ƙasa Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, jiya Litinin sun ɗora sa alhakin tashe-tashen hankali kan titina da ke da nasaba da nuna wariyar launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke musgunawa 'yan tsiraru da suka ɓarke a 'yan kwanakin nan. A jiya Litinin Trump ya wallafa a shafin Twitter cewa yana shirin kai ziyara a kenosha ta jihar wisconsin a yau talata inda zanga-zanga ta koma tashin hankali a makon da ya gabata bayan da wani dan sanda ya harbi wani mutum bakar fata a baya yayin da yake kokarin kama shi an zargi wani matashi farar fata dan banga da ya yi ikirarin kare shaguna a kenosha da kashe mutum biyu da kuma raunata na uku a lokacin zanga-zangar akan titina a lokacin da yake nuni da biden trump ya ce tashin hankalin a jihar wisconsin da rashin zaman lafiya a garin Portland na jihar Oregon da ke arewa maso yammacin Amurka. Ya tilasta wa Joe mara kuzari fitowa daga kasan gidansa a jihar Delaware inda yake yakin neman zaɓen ranar uku ga watan Nuwamba don ya kaucewa taron mutane da yawa a lokacin annobar coronavirus. A wani jawabi da ya yi jiya Litinin a Pittsburgh, Biden ya ɗora laifi kan Trump na tashin hankali da ya ɓarke a sassan ƙasar. yayin da amurka ke fama da yaduwar zanga-zanga da a wasu lokuta kan rikide zuwa tashin hankali da kuma zanga-zangar adawa da yadda 'yan sanda ke musgunawa tsiraru da kuma rashin daidaito a cikin jama'a amurka a jiya litinin gwamnatin rikon kwarya ta sudan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da dakarun juyin juya hali na sudan srf wata gamayar kungiyar 'yan tawaye daga yankunan dafur kudancin kodofan da kuma blue nile yarjejeniyar mai cike da tarihi da aka kulla bayan shafa shekara ana tattaunawa da sudan ta kudu ta karɓi bakunci ta yi tanadin raba mukamai hada jami'an tsaro 'yancin ƙasa da kuma dawo da waɗanda suka bar mahallansu a cikin shekarun da aka kwashe ana rikici bangarori biyu na 'yan tawaye da suke cikin ƙungiyar 'yan tawaye ta slm da splmn sun ki shiga cikin yarjejeniyar ta zaman lafiyar amma mai magana da yawon gwamnatin rikon kwarar sudan faisal salihi ya yaba da yarjejeniyar lawar ruwan salam. Ya yace zaman lafiya shine akan gaba daga cikin abubuwa goma da gwamnatin rukun koriya ta kudura aniyar magance su yace tun a watan satumba bara wakilai suka haɗu a juba kana suka sanar da ayyana yarjejeniyar juba salihi ya ce gwamnatin rukun koriya tana farin ciki na cimma wannan mataki amma suna sanar da cewa har yanzu akwai zagayen tattaunawa da ake bukata tare da kungiyoyin 'yan tawaye na slm da splmn domin fatan cimma mai cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya da kowa zai amince da ita. 'Yan tawayen sun gwabza faɗa tare da dakarun da tsohon shugaban ƙasa Umar Albashir ya tura, wanda sojoji suka hamɓarar da shi a watan Afrilun 2019. Bayan shafa watanni ana zanga-zanga kana aka miye gurbinsa tare da gwamnatin haɗaka tsakanin sojoji da farar hula. firayim Ministan kanada Justin Trudeau ya ce ƙasarsa ta cimma yarjejeniya jiya Litinin tare da kamfanin Novavax da Johnson Johnson na samar da miliyoyin allurar rigakafin coronavirus da suke gwadawa. Yarjejeniyar biyu na kanada sun biyo bayan wata yarjejeniya daban tare da kamfanin Pfizer da Madonna da aka sanar makonnin da suka gabata. Kuma wannan shine misali na baya-bayan nan da kasashe suke hanzarin samun rigakafin. Kanada dai tana mataki na ƙarshe na tattaunawa don ta samu allurar kamfanin AstraZeneca kuma tana tattaunawa don samun wasu rigakafi na Pfizer a cewar ministan kasuwanci Anita Anand. Anand ta faɗa wa manema labarai cewa abin da muke ƙoƙarin yi shine mu tabbatar cewa idan an samu rigakafin muna kan gaba. Kanada tana da yawan mutane kusan miliyan 38 kuma yarjejeniyoyin hudu na rigakafin da ta sanya wa hannu ya zuwa yanzu sun baiwa kasar rigakafi akalla miliyan 88 tare da wani zaɓi na samun ƙarin dubban miliyoyi. Trudeau ya bayyana a lokacin da ya sanar da yarjejeniyoyin a Montreal. A karan farko an tuhumi wani da ya bayyana kansa da ɗan ƙungiyar gwagwarmaya da aka fi sani da Antifa da hannu a wani mummunan harbi an kuma ba da rahoton cewa ana gudanar da bincike saboda kashe wani magoyin bayan shugaban ƙasa Donald Trump a ranar Asabar a garin Portland na jihar Oregon. Yunkurin zanga-zanga da masu sassaucin ra'ayi ya koma ga matakin tashin hankali a baya domin nuna adawa da kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi amma ta rage farin jini. Aaron J. Danielson shine wanda aka harba a kirji yayin artabu da ya barke tsakanin mambobin kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ake kira Patriot Prayer da kuma masu zanga-zangar adawa da ta hada da Antifa da sauransu. 'Yan sanda suna bincike amma ba su bayyana sunan wanda ake zargi ba. Jaridar Portland mafi girma The Oregonian duk da haka ta rawaito cewa yar uwar michael forrest rohanya dan shekaru 48 sai ta bayyana shi a matsayin dan bindigar mun tuntuɓi 'yan sanda kuma muka tabbatar da cewa mun gane michael a cikin hotunan yar uwarsa ta faɗa wa jaridar kumar binciken laifuka ta amurka wato fbi ta ce tana tallafawa binciken to da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma farawa ne da jamhuriyar nishara inda daidai lokacin da zaɓukan gama gari ke kara karatowa a ƙasar guguwar ficewa ko shiga wannan jam'iyya zuwa waccan ne ke neman zama ruwan dare gama duniya a faɗin ƙasar al'amarin baya bayan nan shine sanarwar ficewar wasu gusoshin jam'iyyar pnds tarayya mai milki na birnin kwanni daga jam'iyyar inda ɗaya bangare kuma jam'iyyar ta pnds tarayya ke cewa dama waɗanda suka fitar da sanarwar korari ne kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin murya amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya aiko mana alhaji bello musa tsohon sharshe domin a fadar prime minister ya mini karin bayani dalulluka abin da ya shahi mun bar tarayya su magabata na wanga gari waɗanda muke tare da su to sun sa ta kwarai da gaske haƙiyayya ta shigo saboda mi saboda su ba su da al'umma mutane ba su baya gare su mu allah ya muna taimako mu a tare jama'a talakawa waɗanda muke tare su muke sauraron kukensu da komi nasu gwargwado muna tare da su to shi asanadiyar abin ya yi kamari har wannan abin ya zam gaba tsakaninmu da su abinda ba musawarar hashi zam gaba saboda bori gudana aka yi matsahi duk dai sannan aka yi tarayya ta ci sun ka ce sun kore mu Allah ya samu naya ya mai mun ka zo an ka ce a ga kora ba haka na jam'iyyar tarayya ka kora ba cewa da sakatare na jam'iyya na ƙasa gaba ki an ka kai bazum shi shugaba wanda ke takara na karkashin tarayya shine bazo an ka kai mai matsalar kwanni ya ce me yasa matsalar kwanni tana tiya tana dawowa tana tiya tana dawa an ka ce mishi abin da sa tana tiya tana dawa su waɗannan littijin ne mutane abba su da shi ko wanga yaro cewa da alhaji bello na alhaji musa shi ko allah ya hore mai jama'a na baya gare hasa da shi ta kawai suke yi matsala ta ki karewa tunda su akwai abin da suka gani wanda sun kai kari ne to shi ko duk wanda a tare da al'umma tunda siyasa ita al'umma na ita kai in tsuwa na gare ka ko ko girma na gare ka baka da mutane wanga ko shi adda mutane to ko in ba a yi hankuri ba to wanga kiyayya irin wanga wadda ta same mu da tsakanin mu da su to ita ta ta kai hakan ga mun ka ga maganin kiyayya rabuwa takamaimai ina ne suka koma tunda sun yi maganar cewa sun bar jam'iyyar ta PNDS tarayya ita ce tambayar da na sake wa Alhaji Bello Musa. Ba mu koma ba tunda mu mutane na muke shawara da su sai sun ce ga inda za mu taya. Bazum ya ce maka tambi maza maza shi ta horar juma'a waccan wadda ta huce shi saka kunni shi tattauna da mu. Ka tambi bai samu damar tahowa ba ya ce ya turo 'yan federation. 'Yan federation sun ka taho jiya sun ka ce kuma mu ba a ce su ga gana da mu ba shugaban jam'iyya na ce a zaka a gana da mu kuma a ya turo shugaban jam'iyya na jihar tawa gaba ɗaya kenan kaga abin a can tsakanin su mu kanka mu ba mu san shi ba to yanzu kenan kuna nan ba ku fice ba kawa waje guda kawa guda ciki ko kun fice dai ba ku wada sanar da inda za ku koma ba a'a mun hita mun hita tarayya ga baki ɗai. na kira kakakin jam'iyyar PNDS tarayya reshen gundumar birnin Kwanni dan baba mamance ni domin jin matsayin jam'iyyar su game da wannan zancen inda ya ce na bashi ɗan lokaci ya tuntuɓi shugaban jam'iyyar na gundumar birnin kwanne haka ko muka yi daga bisani ya sake kira na ya ce min ai ba sai sun yi magana ba tunda sun aika muna kofi na sanarwar korar waɗannan mutanen daga jam'iyyar su ta PNDS tarayya gabanin su su ce sun fice daga jam'iyyar ta tarayya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin sakonni a jamhuriyar Nijar. To madala gaida Haruna yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda kasar Amurka ta taya kasar murnar rabuwa da cutar shan inna amma fa tare da gargadin ɗaukar matakan ɗaurewar wannan nasarar. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a Abuja Hassan Maina Kaina ya aiko mana. Jakadar Amurka a Najeriya, uwar gida Mary Beth Leonard ta ce lalle kam abin farin ciki ne yadda Najeriya ta rabu da cutar shan inna tana mai cewar babu wata ƙasa da za ta iya cimma wannan nasara ba tare da haɗin gwiwar abokan hulɗarta ba. Jakadar ta Amurka ta ce Amurka za ta ci gaba da marawa Najeriya don tabbatar da ɗorewar wannan nasara ta hanyar ƙarfafa allurar rigakafi ga ƙananan yara, ga jarirai da kuma inganta lafiyar yara da iyali. Najeriya dai ta kai ga cimma yin sallama da cutar shan inna ne bayan shafe shekaru hudu ba tare da samun bullar cutar ba. ambasada leonard ta ce tana mai kwalin gwiwar najeriya na da kazar-kazar ɗin ɗorewar wannan nasara amma ta gargadin cewar in fa aka yi sakaci cutar shan innan ka iya sake bulla akan haka na tuntuɓi kwararre kan cutuka masu yaduwa a najeriya farfesa abba isa ko wani irin sakaci ne da ka iya kai ga sake bullar cutar a najeriya to kuma abin da ya kamata yanzu ne tun da mun ci wannan nasara shine irin allurar rigakafi wacce ake yi wa yara idan an haife su tun daga ranar aihuwa a kai su a yi bayan arba'in a kai a ci gaba har dai wata tara to wannan shine tsarin da ya saura mana ta bangaren abin da ya shafi cutar polio najeriya dole ne ya wajaba a kanmu mu ci gaba da karfafa wannan shiri mai inganci domin ta haka ne kawai sababbin yara da za a haifa zai zama na suma ana kare su daga wannan cuta to haka ne shine zai sa mu tsira daga wannan cuta ta har abada duk da dai yanzu babu alamunta babu kullata an kai wannan mataki wanda mun yi nasara in ba mu dage mun ci gaba da shirin rigakafi ba da kuma mu tabbatar mu rika tsaftace garuruwanmu wannan shi ba yana iya taimakawa domin ita cuta ce da take yaduwa ta hanyar bayan gida to duk irin waɗannan za su taimaka kar a mai da bara bana su ma iyayen yara na shan alwashin cewar ba za su baiwa Najeriya kunya ba ta hanyar dagewa da kai jariransu wuraren allurar rigakafi kamar yadda wannan mata da ta haifu a makon nan da ya gabata ke shaida min. Duk da Najeriya ta fita daga cikin kasashe da suke fama daga cutan polio yanzu 'yata bata wuce sati biyu ba duk da haka ina kai ta ana yi mata immunization kuma zan ci gaba da kai ta har ta girma sannan ina kira ga iyaye su dage wajen kai su yaran su zuwa allurar immunization saboda ko da polio babu a Najeriya zai iya dawowa ba wai hakan yana nufin kar mu kai yaran mu ba mu ci gaba da kai yaran mu ina kira mu ci gaba da kai yaran mu saboda mu sake samu lafiya kuma sannan mu sami yara masu lafiya nan gaba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, Madalla a gaida Hassan, har yanzu dai muna tare ta Najeriya, inda Majalisar Dokokin Ƙasar ta nemi shawarwari domin su gyara kundin tsarin mulkin ƙasa. Amma ƙungiyar dattawan Arewa ta ce babu wani laifi da zai sa a sake gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar domin tun a cikin shekarar 1999 ake gyara, amma 'yan ƙasar ba su ga amfanin gyaran ba. Shugaban hulɗa da manema labarai kuma mai magana da yawun ƙungiyar Dr. Hakim Baba Ahmed ya bayyana wakilin muryar amurka abuja madina dauda cewa gara a yi taron sake fasalin kasa ta hanyar kada kuri'ar raba gardama ga dai yadda hirarsu ta kasance wannan yunkuri da suka yi ba sabo bane mu ma namu kukan ba sabo bane gani muka yi ya isa haka nan yanzu wannan abin da za a yi kudin da za su kashe musamman mu a arewa inda kalilan daga ciki aka dauka aka je katsina aka je zamfara aka je kinaja state aka nemi waɗanda suke zaune a idp inda ake tara yan gudun hijira san aka ce ga abincin da za ku ci koko a ɗan kokata a neman musu tsari ai mu da ya fi mana in dai za a ce ma ɗan najeriya fito kowane shekara hudu ka zaɓi shugaban ƙasa ka zaɓi sanata ka zaɓi kaza babu dalilin da yasa ba za a je ci ce ma ɗan najeriya domin mu muke jin wannan abu ba rashin tsaro ga talauci ga wahala a tambayin muna me ke damun mu ya muke san najeriya nan ta yi me yasa ba a taɓa yin wannan abu ba in ma ba a taɓa yi ba da babu matsala to yanzu lokaci ya kai domin yadda da aka shirya gyaran nan a da gaskiya bai ba to ba ka ganin cewa ana samun sauyi a rayuwa da zamantakewan al'umma da ya kamata kullum a rika ɗan yin gyaran nan saboda kyautata musu to ai gyaran ne da ake yanzu gyara aka yanzu kin ga dai wancan wancan majalisar da ta wuce da aka wuce ta ai ta ga gwada wannan ta shirya gyare-gyare da yawa nan a yi gyara nan a yi gyara nan a yi gyara kila ko kashi biyar cikin ɗari ba a yadda an yi ba tsakanin su da shugaban da fadin shugaban kasa da kuma majalisan jihohi suka dauka suka watsi da shi ba a samu komi ba wannan kundin mulkin da muke magana constitution kashi 95 na cikin shi musamman abubuwan da yanzu ake ta cewa ka ce na ce wanda ake cewa restructuring shine tsarin kasa ko canjin kairai to ba a taba komi ba a ciki kuma yana kawo mummunan matsala amma an taba gyaran su a majalisar ba a taba yi ba saboda ba su san su gyara masu gyaran su ne kuma ba sa son a gyaran wanda ya suke da karfin gyaran su ne ba sa so a gyaran yanzu alal misali ki ɗauki abu daya kuɗin da ake kashewa a nan fadar shugaban kasa Allah kaɗai san kuɗin da muke kashewa saboda muna da presidential system tsari wanda yake da shugaba mai cikakken iko sannan nan wurin majalisa ga majalisan dattawa ga majalisan wakilai kuɗin da ake kashewa a kansu kawai in kika tambaya shin ya cancanci a kashe shi ina amfani shi a ce mu yan najeriya shin a bar nan guda biyu nan ga majalisar dattawa ga majalisar wakilai ko ko a maida shi daya me yasa ba za a ba yan najeriya zaɓi ba su tambaya a nuna musu kun ga kuɗin da muke kashewa fa a kowane shekara da albashinsu da nan miliyoyi da ake basu kaza kaza kaza kaza in kika tara kuɗin da ake kashewa a majalisa kawai a nuna ma yan najeriya yan najeriya da ba su san wannan ba shi yasa kike gani amma sun san suna da kuɗi shi yasa da an ce yau sanatan ka ya zo sai ki gari ana jin shi san yana da shi kuɗin jama'a ne shi ne za a ɗauka a baya 'ya'yan talakawan ilimi a yi hanya a yi asibiti a nemi tsaro duk babu kuɗin da ake kashewa a kan gwamnati kawai da na tarayya da na gwamnoni da sauransu da sauransu Allah kada ya san kan shi shin jama'ar Allah an ci an dinga zama kenan haka na ana cigaba da irin wani abu to a taron raba gaddamar ba za a kashe kuɗi ba kake nufi za a kashe kuɗi dole menene za a kashe kuɗin nan dole mutane su zo su baro gida su zo su zauna su yi wannan shawarwari idan ma ana so a yi gyara a nemo waɗanda za a ce to ku tsaya ku ji ba fa irin da za a yi fa ba za ku zo ne a ɗauko miliyoyi a baku ba wannan aikin na sadaukar da kai ne na amana ne mu ba mu da kuɗin da zamu baku miliyan goma miliyan ashirin amma mun yarda da ku jama'an da za su turo ku sun yarda da ku ku zo a rage mana ai ba dole bane dole ne sai an kashe biliyoyi sannan ai wannan abu kuma ko an yin abin da zai bambanta shi da wancan shine wannan in an yi fa duk kudin da kashe sai kuma a mayar ma masu bannan sai a ce gashi nan ku yi yadda kuka ji shi yasa wanda aka yi a karkashin obasanji bai yi haifi mai ido ba wanda aka yi a Jonathan bai haifi da mai ido ba to jama'ar Allah mun dinga zama kenan ana yin wannan abu sannan ana cewa kasar nan fa dole a gyara ta to wa zai gyara masu bannan su ne kuma suke cewa za su gyara ai ba zai yiwu ba kamar yadda nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kawo mana karshen wannan abu to ina mafita kenan mafita shine Allah ya sa shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda shine commander in chief of the armed forces shugaban kasa Allah ya ba shi dama da basiran da zai farka ya gane cewa inda ya fito arewa kenan tana cin wuta Allah ya sa idan bai sani ba ne wani mai son shi mai son kasan mai son arewa zai je gane shi cewa halin da muke ciki fa ba mu taba ganin irin shi ba kuma ƙara da rabayewa yake Dr. Hakim Baba Ahmed kenan mai magana da yawan kungiyar dattawan Arewa a Najeriya a su da wakilin murya Amurka a Abuja Madina Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Kowa ya bar gida ga ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum mu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adali Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da Usman Dan Kano da ke nan a jamhuriyar Nijar. Eh to gaskiya sauyin da nake so in gani musamman a nan cikin yamai ko kuma cikin Nijar gaba daya yawa yadda hukumomi suna kokari mhm. gaskiya suna kokari wajen eh, kula da harkar tsaro mhm. saboda tsaro gaskiya shine gari ni inda aka ce babu tsaro to gaskiya gari bai ya rigo kowane ko mai girman garin mhm. wajen kawata birane gaskiya ana kokari to sai dai gaskiya kashi ɗaya ne za a ce cikin goma na birnin yamma yake da kyawu Mhm. Yawa kashi tara gaskiya sai dai a hankali wannan wannan bangaren. To me so ka gani an saka a wayancan taran? Eh to taran kamar hanyar ruwa kamar kota inda ruwa zai wuce da kuma hanyoyi na cikin unguwanni haka ba manyan hanyoyi ba haka na cikin unguwanni haka yadda za ka wuce kamar daga unguwa zuwa unguwa saboda yanzu akwai unguwannin da in har aka yi ruwa wallahi ka ce za ka je to wanda ma ka ce ka kama hanyar dosa da kafa saboda kafin ka samu tansi <laughs> eh, kafin ka samu tansi da kai wannan nan eh. wallahi ka samu aiki amma ya son wani ba ni sungude ba ni kwandu eh, dukkan su zuwa dan zama zuwa dastan wannan duka waɗannan ka na son ka je wallahi ka samu tashi hankali mhm, mhm. bayan kuma ko da yake ita hukuma tana da alhakinta ne ta gyara ta amma su kuma mazauna cikin unguwanni ya kamata ce su ma sun haɗa kai saboda a gyara gari ba wai sai an jira hukuma ta zo ba ya ke ba mutanen unguwa su ma su ringa gyarawa saboda amfanin su kafin gwamnati ta zo ta amfana da su to sai kuma bari mu ne ka makwabciya Najeriya hmm. a can kuwa shi kake so gani wani sauyi kake so gani an samu a Najeriya to wallahi sauyin da muke son a samu shine da gaskiya na tsaro Mm-hmm. na tsaron nan gaskiya shine babbar matsalar da muke fama da ita a can najeriya saboda duk wanda zai tafi najeriya sai ji kamar za shi lahira ne ko zai dawo ko kuma za a rike shi a can ikon allah mm-hmm. saboda in ka tafi akan hanya baka da garanti akan hanya mm-hmm. in ka je gidanka ma baka da garanti to kaga muna fatan Allah ya sa hukumomi su je kuma su kula da wannan haƙƙin don duk inda babu tsaron nan abun ba a samu a yi kasuwa da kyau ba a samu a yi ziyara da kyau ma'amala duka ragewa take yi ta al'umma gaba daya saboda babu babu tsaro mhm, mhm. hakanan ne shi yanzu wannan ba Allah da eh, wannan ba da yake son eh, shi mai eh, shugaba Buhari yana son yi kokari da amma mugaye saboda suna ganin cewa in aka samu zaman lafiyar su ba za su amfana ba to shi sa duka suke suke lalata abubuwa saboda kada abin ya tafi da kyau yadda su ba za su samu abin da suke bukata ba da ƙarshe zanciya wani ne kana akwai abin ke so ka ƙara cikin wannan hira tamu eh, to abin da nake son na kara fatan alheri zan yi wa kasashen mu guda biyu da Najeriya da Nijar Allah ya ba mu kwanciyar hankali ya kuma ƙara mana eh, ruwar arziki na al'umma da na ƙasa gaba ɗaya da kara kare mu daga sharrin dukkan mugaye da ke fatan ya kawo mana fitina cikin kasashen namu to Allah ya kauda mana shi Allah ya kare mu daga sharrin shi kowane ne shi albarkacin annabi Allah ya kara mana haɗin kai yadda muke zaune lafiya Allah ya sa dukkan inda za mu shiga cikin Nijar ko Najeriya Allah ya kara zaune da mu lafiya albarka annabi na gode To na gode kwarai malam Usman dan Kano dan asalin kasar Najeriya da ke nan jamhuriyar Nijar da ke zaune a neman babban birnin kasar mun gode da kan bamu damar tattauna ta da kai a cikin shirin kowa ya bar gida gida ya bar shunni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah na gode To a gaida Abdulaziz ga kuma Suleiman Muni Barma dauke da shirin jaridun nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa taron shugabannin kasashen yammacin Afirka mambobin kungiyar sai da yawo da ya gudana a ƙarshen mako ya umarci sojojin da suka yi juyin mulki a Mali su shirya zaɓe don mayar da mulki a hannun fararen kula kafin nan da shekara guda. jaridar ta ambato shugaban rikon kungiyar ecowas isu muhammadu na nijar na cewa wa ƙasa takunkumi abu ne da aka riga aka san yana da illoli to amma kuma ɗaukar irin wannan mataki ya zama wajibi kwatankwacin yadda likitoci ke yi a lokacin da suke ƙoƙarin warkar da wata mummunar cuta jaridar lactalite na cewa ƙasar rasha ta jaddada goyon bayanta ga sojojin da suka kawar da shugaba ibrahim bubakar keta daga karaga jaridar ta ce a wani sakon imel ɗin da ta aikewa kwamitin sojojin mai lakabin cnsp fadar kremlin ta sanar cewa kasar rasha na shirye ta baiwa sojojin na mali ɗaukin dakaru muddin kungiyar sai da yawo ta ce za ta yi amfani da karfi don mayar da ibeka a kan kujerar shugabancin ƙasa jaridar lebanon ta bayyana cewa wasu jam'iyyun siyasa sun kulla kawance da wasu kungiyoyin fararen kula da na kwadago da nufin ƙalubalantar shugaba isu muhammadu na nishar saboda zarginsa da rashin gudanar da mulki na gari a kasar jaridar ta ce gamayyar wacce ake kira coalition citoyen pour la ccr ta ce ta gano cewa komai ya taɓarɓare a wannan ƙasa fannin siyasa rayuwar jama'a tattalin arziki da fannin tsaro duk sun shiga cikin halin haula'i a tsawon shekaru sama da tara na mulkin renaissance ambaliyar ruwan da ake fama da ita a sassan jamhuriyar Nijar na daga cikin labaran da suka fi daukar hankalin jaridun wannan mako jaridar Closion ta bayyana cewa wannan matsala ta fi muni a birnin yamai inda batsewar kogin isa da aka fi sani da kogin Nijar. ta sa ruwa mamaye unguwanni da dama na shiyar yamai ta biyar lamarin da ya haddasa barnar ɗumbin dukiyoyi da lalata gonakin shinkafa yayin da aka rufe gadar pont a ci gaba da ɗaukar matakan datse hanyoyin da kogin ke kutsawa don shiga unguwannin gaba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla gaida Sulai za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. kasar iran ta bayyana aniyarta na fadada shirinta na makaman nukiliya da kaddamar da makaman ballistic da ci gaba da bada taimako ga kungiyoyin ta'addanci da gwamnatin bashar al-assad mai kisa kana ta ce tana tattaunawa da babban kawanta china domin kulla yarjejeniyar aiki tare tsawon shekaru 25 lamarin da ke haifar da fargaba a duniya amma abin da kuma ya kamata a tuna a jerin damuwa akan munanan ayyukan gwamnatin iran shine yadda gwamnatin take gallaza mutanen kasar iran wata cibiyar kare haƙƙin bal'adama a birnin new york mai aiki a iran ta ce a cikin wannan lokaci an yanke hukuncin zaman gidan kaso na shekaru hudu da watanni takwas a kan 'yan rajin kare haƙƙin mata da ɗalibai bahar hidayat ana zargin ta ne da aikata manyan laifuka na tattara jama'a da kuma yin aron gama da jami'an tsaron ƙasa da kuma kushe ƙasar bayan shiga wata zanga-zangar lumana a birnin tehran biyo bayan kakkaɓo jirgin fasinjan ukraine da jami'an tsaron juyin juya hali na ƙasar da kuma rashin askarawan na ma'aikatar sojin kasar suka yi a cikin watan janairun wannan shekarar 2020 a wani sakon twitter hidayat ta kwatanta kashe mutum 176 a cikin hatsarin jirgin saman da ɗaruruwan 'yan kasar iran da jami'an tsaro suka kashe su a cikin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ta ɓarke a faɗin ƙasar a watan nuwamban shekarar 2019 Miss Hidayat da ta riga ta kwashe sama da watanni shida a gidan kaso saboda gudanar da ayyukan kare 'yanci cikin lumana. Ba ita kadai ce take fuskantar jan kunnin kalubalantar aikin gwamnati na kakkaɓo jirgin Ukraine ba. Wani babban bala'i da babu wanda aka kama da aikata wannan laifi. Iraniyawa da dama na fuskantar hukuncin zaman gidan yari, kana wasu ma suna fuskantar caccaka kan tofa albarkacin bakinsu game da rawar da jami'an tsaron ƙasar suka taka a wannan masifar. amurka ba ta mance wahalar da mutanen iran ke sha ba ciki hadda bahari hidayat da wasu masu zanga-zanga yayin da suke yunkurin aiwatar da 'yancinsu na bil'adama amurka na ci gaba da jan hankalin gwamnati akan ayyukan ta na cin zarafin bil'adama tana kuma ci gaba da ɗora takunkumi a kan jami'an gwamnati da suka hada da ministoci da alkalai da jami'an tsaro da kuma shugabannin soji masu danne haƙƙin jama'a haka zalika take ci gaba da gangamin matsin lamba akan hana gwamnatin samun kuɗi na aikata buga ayyuka a waje da cikin ƙasar iran ɗin kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa duniya ta zuba ido tana kallo kana yayin da gwamnatin ke ci gaba da wa mutanen ƙasar ta lokaci mai tsawo ba za mu zuba ido mu shiru ba amurka za ta taimaka wa mutanen iran da aka daɗe ana danne musu haƙƙi wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.